sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin ciki sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda gasar lashe kofin nahiyar Afirka AFCON ke ci gaba da gudana a ƙasar Ivory A jiya ne dai aka kammala wasanni na biyu na matakin rukuni bayan da tawagogin ƙasashe 24 suka buga wasanni 24 a jumlace. tuni da wasu suka fara sanin makomarsu a wannan gasa yayin da saran da aka yi wasu kasashen kuwa suka gaza cin mashi. amina halilu tudun wada mai sharhi ne kan harkokin wasan kwallon kafa ya mana tsokaci kan lamarin kasashe da ake ta tsammanin za su zo cikin falal ɗaya su yi abin da za su yi kasashe irin su najeriya din irin su uh, maroko irin kai su kamaru da kuma irin su ghana da masar wato egypt kenan duka ana kallon kasashe ne wanda kawai lokaci ɗaya za su yi falon su yi abin da za su yi to amma kuma kaga wannan yanayi bai samu ba kasancewar kusan kasashen da suke fafatawa da su sun ɗauki wani mataki na daban wanda shine ke ba da damar da suke yin samun nasara ko kuma suke yin kan kankan da su da wayannan kasashen misali kasashe a baya-bayan nan kamar irin su equatorial guinea idan muka yi duba da cap bada za ka ga sun ba da mamaki kwarai da gaske musamman ma kasar cap bada da kaga ta riga ta samu tikiti da ta tsallaka zuwa gaba yayin da idan kai duba da kasashe su ma masu tasowa kamar yadda na faɗa ma irin su equatorial guinea ana ci gaba da gwagwagwa da su da gumurzu wajen ganin cewa sun kai bantansu su ma a gasar sabanin wanda da ana kallon kawai suna cikin rukuni ne da kawai zuwa za a kama su a yi raga da su a ita wannan gasar tawagar kamaru na ɗaya daga cikin ƙasashen da aka sa ran za su taka muhimmiyar rawa a wannan gasa ganin irin rawar ganin da ta taka a gasar da ta karɓi bakunci a shekarar 2022 sai gashi ta sha kashi a hannun takwarata ta Senegal da ci uku da ɗaya a wasan da suka yi na biyu. Shirin duniyar wasanni ya ji ta bakin wasu daga cikin magoya bayan kasashen da a yanzu haka suke ƙasar Coast. Sunana Nura Jafar magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta Senegal. Gaskiya abin da muka yi ya tabbatar da cewa wannan rana ce ta musamman kuma lalle za mu ɗauki wannan kofin. Mun nuna wa duniya cewa mu ba sa'o'in kamaru ba ne ba, ba sa'o'in wani ba wani tun ma da za a iya haɗa mu da shi yanzu a wannan nashiya ta Afirka. Saboda haka babu wani kokonto cewa za mu koma da kofin da muka zo da shi. ne sunana isufu mamadu mazaunin cote d'ivoire amma masoyin ƙasar kamaru har ga allah ba mu ji daɗi ba saboda yadda muka fito kwanmu da mu domin mu mara wa kamaru baya domin ta samu nasara akan wannan wasa kuma sai gashi bayan da aka so ba har ga allah mu dai ba mu ji daɗi ba amma wasa na gaba za mu ƙara to sai dai masu sharhi kan al'amuran wasanni irin su umaru ya ce har yanzu lokaci bai wa kamaru ba amma tun farko dama duk wani lokaci da ake kyautatawa tawagar ta kamar tsammani irin hakan take faruwa da ita ita kamaru bata saba zuwa a zo a ce za ta yi wani abin nan ba shi kaga ta zo tana dingishi ta zo tana dingishi daga baya sai ta zo kaga mun kware mun samu har mu zo mu ɗauki kofi to amma wannan karon wato matsalan da muke da shi a cikin gida ne to amma wasan da ya shaura mana nan muna da shauran sa'a ba yawa dai kam amma muna shauran sa'a domin idan muka ci wannan kwallo wala Allah za a iya daukan mu a na uku ko na biyu za mu tafi to shi sa ka ga mu har yanzu ba mu wanke hannu ba muna zaman tsammani mun samu kuma matsala babban dan mu wanda yake jefa kwallo a raga shine abubakar bensa kaga tun da ya samu cikas a kafansa wasa biyun nan duk bai samu ya yi wasa ba abun ya dan bata mana sha'ani ba mu sani ba dai ko wannan karon din zai shigo domin shi kamaru she an samu an dukusar da mu to anan muke nema mu tashi mu nuna kwazo to shi sa har yanzu ba mu mutu ba tukuna a wannan wasan da za yi mu mun saba in ba an je an kai mu dab da danga ba to ba kakanin kwazo To yanzu kuma shirin bai ya duba kan wasan da tawagar Super Eagles ta Najeriya za ta yi a yau da takwarata ta Gini Bisa. Kawo yanzu dai tawagar ta Najeriya da ake ganin ta fi kowace yawan zakakuran 'yan wasa a wannan gasa ita ce ke a matsayi na biyu a rukunin A bayan da ta buga wasanni biyu inda ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a wasanta na farko da Equatorial Guinea ta kuma doke Coast mai masaukin baki da ci ɗaya mai ban haushi. Gini Bisau a kasan teburin rukunin A bayan rashin nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta biyu. Amma sai dai ɗan wasan bayan tawaga Super Eagles Kenneth Umeru ya ce karawar tasu ta yau tana da tsaurin gaske. Um, Ina ganin zai kasance wasa mai ɗaukar hankali saboda tawaga ce da muka saba fafatawa da ita. Wasu mutane na cewa wasan zai zo mana da sauƙi, amma fa babu wani wasa mai sauki musamman ma a wannan gasar wanda ke nuna irin yadda kasashen afirka suka inganta a yanzu za mu buga wasan da dukkanin ƙwazo kuma za mu yi ƙoƙarin lashe wasan na gobe fatan tawagar super eagles da bai wace jagorantar rukunin a ba duk da cewa in har tana bukatar hakan dole ne ta yi nasara a wasanta na yau da ƙwallaye masu dama sannan Ivory Coast ta doke Equatorial Guinea ko kuma ta rike ta can jaras. Abokin aiki Ahmad Abba da a yanzu haka yake can ƙasar ta Ivory Coast ya zanta da Muhammad Isa Munkaila ɗaya daga cikin jami'an hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya da ke can kan irin shirin da suka yi wa wannan wasa. Bayan nasarar wasanmu tsakaninmu da Ivory Coast coach in ya zauna da players in shi president ma ya zauna da players in ya nuna musu cewa fa ba wani wasa da ya zama cewa shi karamin wasa ne kowane wasa da yake gaban mu wasa ne da za mu fita da kwanmu da kwarkwata mu ga cewa mun samu nasara a kanta so ba dan ya zama cewa gini ba su da ko point ko kuma muna ganin cewa su ne karami a cikin wannan zone din namu mu fito musu da wasa ba ina za a fito kare jini buri jini ne mai shuwa cewa mun ga cewa mun samu nasara insha Allah wasan mu na farko ba wai yaran ba su ga wasa ba ne sun buga amma tsakani da Allah ba sa'a a gefen mu saboda in ka lura atakin da muka dinga yi mun dinga harhare da muka dinga kaiwa ya yi yawa a wannan wasan kawai amma gol ɗaya kawai muka samu alhamdulillah amma wasan mu na biyu in ka lura ba mu tsiya cewa wai masu masaukin baki don nan garin su ne kuma su suke hostin wannan abun mu ji tsoron su ba a'a suna kai da har Allah ya ba mu nasara muka ci wannan wasan don haka kuma duk wani wasa da yake gaban mu dole mu yi kokari mu fita da kwanmu da kwarkwata mu ci wasan saboda me saboda ya zama cewa mu ne na farko a wannan eh, zone din namu so ba wasa ne yara mu kowa ya riga ya sani coach ma ya musu magana kullum sai ya kira su ya musu magana zai kira captain din team ya musu magana kan ya sake musu magana zai kira su strike team din namu ya musu magana zai kira defendum ya musu magana zai kira midfielder mu kowane department kowane department a wannan tafiya sai ya kira su ya musu magana ya nuna musu cewa wannan wasan da yake gaban mu fa kai ya mafi wasanmu da yake baya ma importa. Ƙwallon kafa dai na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo haɗin kai a tsakanin al'umma duk da irin rashin fahimta ko kuma saɓanin da ke tsakaninsu. Duk da tsamin da ake ganin ruwa ya yi tsakanin Najeriya da Nijar. Ayuba wani ɗan Nijar ya ce yana goyon bayan tawagar Najeriya ne a wannan gasa saboda Najeriya da Nijar abu guda ne. Najeriya fa da Nijar uwa ɗaya uba ɗaya ne. To kina abin da ke faruwa tsakaninsu can sama mu da ke ƙasa bai kamata a ce mu ma za mu shiga wannan rikicin ka gani haka garin ba zai je ko ina ba su ba zai gyaran su ba mu ma ba zai gyaran su ba tunda duka yanzu an zama fami guda ne duk abu guda ne tsintsiya guda ce to ka gani shi yasa na fito don in nuna talkisuwa abin da ke faruwa tsakanin Nijar da Najeriya bai kamata mutum ya bar dan uwansa ba ko ma me ke faruwa ana tare tsintsiya guda Nijar najeriya ce najeriya niger ce in yau najeriya ta ce ko da hausa ne mu iya mu yi ihu kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma abokin aiki Ahmad Abba da ke ƙasar Ivory Coast tun da Husaini ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa huta lafiya.